Muhammadan na محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh masu cewa sai safe idan haka yi sai safe yake nan duk abin akwai da mu ba za mu yi aiki da shi ba kuma ga ya magabata da cewa mali ilmu illa bil'amal. don haka kaga mu da muna da inda za mu je mu yi aiki da karatu kuma mu je mu yi aiki da shi in kun ji zafi kuma ku je ku inda za ku yi aiki da karatu she did. Becca yanzu sha biyu saura da haka mu ba za mu je wajen aiki da karatu ga iyayenmu zaune ga yayanninmu ga kowa da kowa don haka zai amfani da wannan dama bayan godiya ga allah subhanahu wa ta'ala baba na shugaban majalisar malamai zai zo ya yi godiya officially amma dai in yi godiya ga wa'annan abokanin namu da karama mu da suka yi duk lokacin da muka gayyace su komi suke yi suna ajewa su karɓa gayyatar mu domin mun yi karatu tare muna da'awa tare muna kai da kawo tare haka wasu lokuta ya gayyace mu wasu jihohi muke tafiya tare wani lokaci wurin su ne wani lokaci wurin wasu muke zuwa duka muna fata wannan kokarin da kuke ta yi Allah ya karba Allah ya sa cikin mizani muna jin daɗi muna farin ciki mun karu haka muyi godiya ga shi Alhaji Aliyu da ya yi tunani na kwarai ya yi dabara wannan auren ya zama sanadiyar fa'idantuwa da ilmantuwa na mutane da yawa kuma mun ji daɗi muna godiya muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma dukiyarka albarka wannan auren da aka yi Allah ya sa ya sa mai nasara ya sa mai albarka ya sa mai ci gaba ya sa a samu zuriya ba kuma Allah ya sa da yawa su koya kun ga fa'ida elite idan suka yi abu to mutane sai su koya da gare su don haka in Allah ya maka wata ni'ima ta ilimi wata ni'ima ta ilimin boko wata ni'ima ta dukiya wata ni'ima ta ɗaukaka ta sarauta ta mulki ka yi ƙoƙari abin ƙwarai in ka abin ƙwarai ba ladar kaɗai za ka samu ba za ka samu ladar wasu waɗanda ba kai ba domin za su yi irin wannan aiki haka in kai mugun aiki wala na afkalahun wa afkalan ma afkalihim shi ake gudu kaga sai ya kasance ka ɗauki zunubban wasu don ka mu dage mu yi ayyukan kwarai kuma in gode muku Jama'a jihar Sokoto jama'a ne na kwarai na kirki masu son wa'azi waɗanda ko da yaushe aka ce wa'azi ko karanta suwa haka zaka ga majalisai majalisai na ilmi da na koyarwa da na wa'azi suna cika kowa yana so ya zo motocin na masu son Allah sun jero labarin na Aisha za su su sauraro haka suke koda yaushe ba su gajiya ba su kosa Allah ya muku albarka Allah ya koma hada mu da ku a gaba gobe akwai wa'azi da za a yi a unguwar roguran da about wanda sauran malaman waɗanda ba ku ji su ba yau kuma za ku ji su can insha Allah haka mu haɗu a can bayan isha'i don haka ni tun da an ban ragama ni zan yankewa na yanke da an tashi kawai abinda za a yi zan kira babanmu shugaban majalisar malamai domin ya zo ya yi godiya officially daga nan kuma sai kowa ya kama zuwa gida wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتناس أيانا domin gabatar da godiya ta musamman ga Allah maɗaukakin sarki sannan da waɗannan manyan malamai da na ziyarce mu a nan sokoto na ɗaya akwai ɗan gida jabir sani mai hula wanda yake suna cikin jagororin wannan taro sannan akwai datta abdulkadir kazaure sannan kuma akwai sheik lawal shu'aibu wato sheik lawal abubakar shu'aib sannan akwai datta magaji wato zarewa da kuma sheik hamis sheik hamis nasidi ko sannan akwai kuma sheik abubakar baban gwali baban gwali <laughs> eh, sheik abubakar abdulsalam baban gwali gwali ko masha Allah <laughs> baban gwale to ka san baka ne na ni ku ba ne baban gwale to waɗannan sannan na ƙarshe akwai jagoran mu gaba ɗaya injiniya al-mustafa watan sitti shugaban rundunar agaji na ƙasa baki ɗaya wanda kusan shine jagora daga national game da wannan wa'azin Allah ya saka musu da alkhairi abin da sa ambaci sunan waɗannan malamai wato suna gabatar da nasihohi kuma ina dibin huskokinsu ina tunowa da madinatul munawwara duk waɗannan malaman da kuka jama'a ambata ni dai na san su amma wasu ba su waye da ni can can can dori ba suna matasa na haɗu da su a garin madina ba so ɗaya ba ba so biyu ba har abin ban mamaki a lokacin raji na ganin kamin raji da yake tun sannan allah ya kaddarta muna jagoranci alhazai idan muka zo da alhazai to su ne muke samu waɗanda za su zo su taimaka muna ga bayani ga alhazai amma mai yawan malamai na wancan lokacin sai a ce kai ba mu yarda da su a ce oh ai wahabiya kai wai su an madina kuma su karatun qur'ani su karatun hadisi amma wai kyamasu akai ba a yarda ba to alhamdulillah gaskiya ta bayyana wannan shikka ta yi ‘ya'ya ta girma kuma an girba yau su ne ke yawo najeriya ko'ina suna bayyana sunna annabi muhammad salasalma da hadisan annabi muhammad salasalma allah saka musu da alkhairi sannan 'yan madina da 'yan najeriya <laughs> Allah ya saka muku da alkhairi sannan a ƙarshe muna godiya ga rundunar agaji waɗanda na yi ƙoƙari na haɗe-haɗe da ba da agaji da shirya kayayyaki ga wannan wa'azi kamar irin su national ɗan ila alƙalin alƙalin najeriya da dibiti wato na agaji malam isyaku jibirin da kuma sauran wato manyan 'yan agaji da a tare da shi ba zan manta ba sai na yi godiya ga watan malam muhammadu gulma abakar gulma eh, malam awal gulma ɗaya daga cikin mataimakan shugaban 'yan agaji na najeriya allah saka da alkhairi da kuma 'yan hizba su ma muna godiya allah saka da alkhairi a ƙarshe ina godiya ta musamman ga alhaji aliyu watan umar da kuma yayansa alhaji watan datta ibrahim umar waɗanda su ne sanadiyar haɗuwanmu a nan kuma duk alherin da ya sauka na karantar da mu ƙur'ani da sunna a birnin sokoto cikin kwanakin ga da kuma gobe su ne sanadi allah saka musu da alheri, allah yawa mukamin su albarka yawa duke su albarka wato a ƙarshe malam an yi maganganu guda biyu waɗanda ni so in ɗan yi ta'aliki a kai magana ta farko maganan malami da ya ce wato ita mace tana son namiji ido ruhe in tana son ka tsakani da Allah tana so to mu mun ga haka aikace don mun yi zama a kwamitin shari'a sai a zo da yarinya ta ce tana son miji a zo da uwarta ta ce bata yarda ba a ce a zo da ubanta ya ce bai yarda ba a zo da kauna uwarta ce bata yarda ba ga danginta su ce ba su yarda ba ita ce ca zabai. ƙarshe tabar uwarta mahaifiyarta tabar ubanta ta zaɓi mijin nan amma duk da haka mata na karin magana su ce kai ku yi hattara maza ba 'yan goyo ba ne allah ya kare mu allah ya sa mu zai 'yan goyo sannan na ƙarshe magana soyayya da malam khamis ya yi cewa ya kamata mutum ya zanya yana da soyayya tsakani ne da iyali ne to wannan soyayya tana faruwa ta hanyar neman ilimi ka nemi ilimi sai ka yi karatu haka yi soyayya da matarka ita ma sai ta yi karatu ban manta ba akwai wata yarinya da aka kai wani angu shi angun nan bai yi karatu ba ita ma bata yi karatu ba sai ga amarya da ango cikin daki saboda bai makaranta bai sa abin da zai ce mata ba sai dibi saman daki sai ce ke wai ki san waggi na dakin ga sai ta ce a ah, ubanka kaga duk gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu